وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا kuma muka ƙarfafa zukatansu da imani da tabbatuwa a kansa da haƙuri bisa ƙauracewa garuruwansu saboda imani yayin da suka miƙe tsaye suna masu bayyana imaninsu da Allah shi kadai a gaban kafirin sarkinsu suka ce masa ubangijinmu wanda muka yi imani da shi kuma muke bauta masa shi ne mahalicin mai da ƙasai ba za mu bauta ma waninsa cikin abubuwan bautawa na ƙarya da ake riya cewa sun cancanci bauta ba hakika in har muka yi bauta ga waninsa to mun faɗi maganar da ba gaskiya ba ce wadda ta yi nisa daga gare ta